Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne masu shigar da kara a jihar Georgia da ke nan Amurka suka ce tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mukarrabansa takwas. sun kare doka bayan da aka zarge su da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar ta Georgia. zargin da trump da mukarraban nasa suka musanta yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran shugaban amurka da mukarrabansa goma sha takwas za su miƙa kansu ga hukumomin jihar georgia da ke nan amurka don a tuhume su kan laifukan da ake zargin sun aikata na yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar a shekarar 2020 a ranar litinin din da ta gabata masu wuta alkali yanke hukunci suka samu trump da wasu mutane goma sha takwas da laifin yunkurin yin magudin zaɓe don ya ci gaba da zama a karagar mulki duk ko da cewa sakamakon zaben jihar ya nuna ya faɗi. subsequent to the indictment as is the normal process in georgia law babbar lauyar karamar hukumar fulton fanny willis a jihar ta georgia kenan take cewa bayan samun sa da aikata laifi kamar da dokar jihar georgia ta tanada masu taimakawa alkalin sun aike da takaddun izinin kama waɗanda ake tuhuma na ba su daga nan zuwa ƙarshen yanin ranar juma'a 25 ga watan agustan shekarar 2023 don su mika kansu. 25th of August 2023. wani kiran waya da trump ya yi da sakataren gwamnatin jihar georgia brad raffins ne ya janyo wannan matsala da trump ya shiga raffins dai dan republican ne da aka nada a matsayin jagoran wani kwamiti da ya binciki sai hancin ƙuri'un da aka kada ta akwatin wasiƙa a lokacin zaben na 2020 trump dai ya kira shi a waya inda ake zargin ya nemi da ya taimaka masa da ƙuri'un da za su nuna shi ya lashe zaben shugaban ƙasa a jihar georgia kamar yadda za ku ji bukatar da ake zargin Trump ya nema a wancan lokacin. All I want to do is this. I just want to find uh, 11,000 Trump kenan yake cewa Raffensperger abin da nake bukata kawai shine yadda zan samu ƙuri'u 11,780 wanda hakan ya ɗara da ɗaya kan abin da muke da shi saboda ni ne na lashe zaben. 780 votes, which is one more than we have. To bayan sauraron waɗannan kalamai na Trump, ma'aikatar shari'a a Amurka ta ayyana hakan a matsayin wani yunkuri na neman jami'an zaɓe a jihar ta Georgia da su sauya sakamakon zaɓen. Daga cikin mutanen da ake tuhuma har da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows, wanda ake zargi da shirya kiran wayar da Trump ya yi. Trump dai ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa, waɗanda ya kwatanta a matsayin bita da kullun siyasa, a ranar litinin mai zuwa tsohon shugaban na amurka ya ce zai yi wani taron manema labarai a jihar new jersey kamar yadda ya faɗa a kafar sada zumuntarsa ta truth social inda ya ce zai fitar da bayanai dalla-dalla kan zargin da ake masa na kokarin muɗe zaben na joja lauyan trump rudy giuliani wanda shi ma yana cikin waɗanda aka samu da laifi cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin ya kwatanta wannan tuhuma da ake musu a matsayin take tsarin mulkin demokuraɗiyya. yana mai cewa lamarin zai mummunan tasiri akan fannin shari'ar amurka tunda dai masu shari'a kan siyasar amurka ke tuhu albarkacin bakin su kan wannan al'amari david weinstein tsohon mai shigar da kara ne a kotun tarayya da ke shari'a kan al'amuran shari'ar kasar certainly these people have been loyal to the former president up to this point but ya ce babu shakka waɗannan mutane sun jima suna yi wa tsohon shugaban ƙasar bayi'a har zuwa wannan lokaci amma inda gizo ke sa shi ne za a kai shallin da idan mutum ya ga akwai barazanar zuwa gidan yari a lokacin ne za ka ga mutane sun fara janye mu bayi a su suna juya maka baya wannan dai shine karo na biyu cikin wata guda da ake tuhuma trump kan al'amarin da ya shafi zaben na 2020 karo kuma na hudu da ake tuhuma shi a wannan shekara a farkon watan nan an tuhume shi kan laifin yin katsalandin a harkar zaɓe yayin da watan yuni aka tuhume shi da laifin aje wasu takaddun gwamnati masu dauke da bayanan sirrin ƙasa kazalika ana tuhumar shi da laifin bada da kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa trump dai ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge da ake masa yana mai cewa yunkuri ne na ganin an hana shi tsayawa takara a shekarar 2024 kamar yadda ya ki amsa cewa yana da laifi a dukkan tuhume tuhuman da aka masa a baya ana sa ran hakan zai yi a wannan shari'a ta joja idan ya bayyana a gaban kuliya a ranar 25 ga watan agusta ƙarƙashin dokar jihar idan har aka samu trump da laifi akwai yiwuwar ya tafi gidan yari na tsawon shekaru biyar zuwa ashirin kuma ko da shi trump ko wani makusancinsa ya zama shugaban ƙasa a nan gaba ba su da hurumin da za su iya yin afuwa ga trump idan aka same shi da laifi saboda shari'a ce da ke ƙarƙashin jiha ba gwamnatin tarayya ba kazalika ko da wani makusancin trump ya zama gwamna a jihar ta georgia shi ma ba shi da karfin ikon yafe masa idan aka same shi da laifi saboda karkashin dokar jihar wani kwamitin amintattu ne kaɗai yake da hurumin yin afuwa ga wani mai laifi ba gwamna ba masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu za a madadin julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.